wannan tafiya da janar buhari ya yi zuwa ƙasan waje ko turai hmm. abun la'akari tura wannan su suka ba mu mulki kuma sun bar mana mulki muna yi sojoji sun zo sun karɓi mulkin nan shekaru mafi yawa sojoji suka yi hmm. sai muka shiga demokaradiyya to abin lura a nan shine duk wata niyya ga kowaye ya koma ga wajen waɗannan turawa a matsayin su ne za su iya faɗa masa abin da zai yi wannan ba daidai ba ne kuma ni ina ganin ga yadda matsayin da buhari yake ba zai irin waɗannan katsalandan da rushe manufar yadda mulkinsa zai zama ba a matsayinsa na shugaban da ya ci zaɓe a najeriya ni a gani na babu damuwa ko kaɗan hmm. saboda a kowanne mutum yana da yanayin nazarinsa da yadda zai fara aikinsa abin lura shi shine tafiyansa ba gaya wa mutane cewa ga abin da ya kai shi ba wannan shi ne na tunanin to a ah, sanata walid jibrin kenan shine mukaddashin shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp mai barangaro mun gode sosai sanata na gode na gode mataimakin kakakin jam'iyyar pdp na ƙasa barista abdullahi jalo shi ma yana da abin faɗa barista me zaka ce ne ka san komin nisan jifa dole zai faɗo ƙasa hmm. a nan ma'ana za a ga alherin zuwan nasan ko kuma za a samu cikakkun bayanai abun da ya kai shi a ah, tun da bai faɗi komi koma bayan abun da muka gani a talabijin ba kuma za mu ɗauki wannan zuwan nasan da ya yi ba za mu yi wani shakka a kan cewa wajen shi shugaban ƙasan ingila ya je ba kuma ga alfurman. Amma zuwa wajen shugaban ƙasan Ingila menene abin ɓoyewa a nan wajen? To a saurin zuwan da kuma a su da aka yi a pdp muna masa fatan alheri muna kuma saurare mu kuma zuba ido muna nitse mu ji menene sakamakon zuwan nasa zai haifa barista abdullahi jalo kenan mataimakin kakakin jam'iyyar pdp a najeriya